رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين شاءكو غوة سفر hijira 1439 wanda ya dace da daren biyu ga watan Nuwambar 2017 Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dama maratan ukura domin ci gaba da karatun sharhun april a wannan majalisi karatunmu zai tashi daga baiti na 67 يقول المؤلف رحمه الله وفي اجتهاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وفي اجتهاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا abinda mai kulasa ke cewa shine wa fi ittihadin rutbah a lokacin da matsayi ya yi daidai matsayi na bamirai ya zamanto ya yi daidai eh, bamirai ne mansubai guda biyu misali matsayin su biyu ya zamanto daidai to a wannan lokaci kai ma magana ilzam fasla kalazinci rabe tsakaninsu kalazinci zai tsakanin waɗannan ba mai rauye a samu ba mai rai fasili ɗaya kuma ya zamanto muttasili ba duk ba za su to duka muttasilo ba idan matsayinsu ya to ɗaya an gani mai rai dukansu mai ne na ba هو ضميري كوبي وندكا ضمير نيرا مقادر أفهمت؟ وقد يجوز الغيب فيه وصلا أما هذا ملوكتي لوكتي كايو الغيب واتو غيابي واتو ضمير يضمن تونا متنا أكوني ضمير الغائب تايو أهل التدى الوصل على السد وصل شنا معنى وقد يبيه الغيب فيه فصل وصل وتغيبي ينا يا هل السد وصل إلى ضمير صوبي نمت نأكن دكا صوبي نمت نأكن توانا ينا هلك هل السد صوبي دكا زمن صوبي muttasilai dukan su biyu amma idan mai ran sun zama tana mutakallim ne su biyu wannan ne za a yi dole a rabe su a kawo ɗaya muttasil a kawo ɗaya muttasil idan ya zama tana mukaɗin ne dukan su biyu dole ne ne a rabe su ɗaya zaman to muttasil ɗaya zaman to muttasil amma idan su biyun duka ba ran sun zama na za'id ne yana iya halatta yana iya halatta kowanne daga cikin sai zamanto bamir ne muttasil an gani shi ne a nan mai littafi ke cewa mawaƙi ke cewa idan shtama a bamira ne idan ba bamirai biyu suka haɗuri guda hmm? wa kana mansubai ne kuma dukan sun zamanto mansubai ne wanda na saba ta kama su sannan wata hada suka yi kunnen doki suka yi tarayya suka zamanto abu guda firrus bati a matsayi misali ka an yi kuna kan ne dukansu biyun su zamanto bamir ne na mai magana au muka ne, ko kuma dukan su biyun ba mai ne nan mai abokin magana na abokin magana awa ba ne ko ko ba in duka biyu su zamanto na wanda ake magana kansa ne fa inna yalzamu yalzamul faslu fi adihima kenan zai zama lazimi a kawo bamirin munfasil cikin a ɗaya daga cikinsu ايه يا زم اباش متفق ايه كما يا زم انتم منفصل فتقولوا مثالي فتي عاديتني ايايا دا ياو المتكلم انا متفل دا اياكما منفصل سوى دا ايايا ضمير من متكلم ni ya din nan shi ma damir ne na mutakallim an fahimta a ɗaya ni iyaya wato ya ba da ni gare ni ya ba da ni gare ni eh? wa a ɗaya iyaya iyaka kai wane duka iyaka na ba da kai gare ka kaɗin nan ka ga bamir ne mutafi na mukaɗar ne iyaka bamir ne mutafi na mukaɗar ne duk kowane ne su na mukaɗar ne saboda haka sun yi ne ne sun daidai cikin matsayi yawwa wa a ɗaituhu iyahu هو ضمير للغائب متصل إياه كما ضمير للغائب شيكما منفصل أنجاني ولا يجوز اتصال الضميرين بايا هلتا ضميري دون دكا أسادت دسو زمنتو متصلين فلا تقول بذاك في آديتني نيبا آديتني ني فلا تفعيها جواب sai dai ka a tsaita ni iyaya a tsaita ni iyaya maimakon a tsaita ni ni hmm? wala a tsaituka ka a tsaituka ka ba za ta faɗi haka ba abinda za ka ce shi ne a tsaituka iyaka ba za ka ce a tsaituka ka a tsaituka iyaka wala adaituhu ba za ka ce adaituhu na babu shi gare shi ba adaituhu iyahu na'am ya ce eh idan wa'iz ne ya zamanto lafazinsu ya bambanta ko da yake rutbansu matsayinsu ɗaya ne ra'ibai ne amma lafuzan sun bambanta wannan mufradi ne wannan kuma jam'i ne ko wannan kuma eh, musanna ne to wannan yana halatta shi ne mana na'am in kana za'ibai ne in sun zamanto bamir ne guda biyun na za'ib na mutum na uku sannan waktalafa lafzuhuma sannan lafazinsu ya saba kamar yadda na ce da yana magana yana lafazin da ke wakiltan mufradi da ya kuma lafazi ne da yake wakiltan wani mufradi misali to faƙar ya tafila ne wannan yana iya duka ai amfani da bamirai guda biyun duka zamanto mustasilai nawo azzaidani azzaidani musanna ko addirham mufrad sai ka ce mai آذيتهماه آذيتهما آه، يعود إلى الزيدان هو يعود إلى الدرهم الزيدان ها آه، الدرهم آذيتهما هو كذا na فيها ziya وأتي المرأة الدرهم haɗaitu ha hu wani madara inganta duk da rukubar su ɗaya ce amma lafazan sun bambanta ko ba su bambanta ba sun bambanta mhm. wa ilaihi ashara bi qawlihi fil kafiya zuwa wannan bayani ne na cewa a bamirul ga'ibain إيه، ضمير الغائبين او منصوبين اذا لفظي يبن بنتا انا يعني سنا إيه، انا إيه، سنا يزمن تو متصل دي كان سجدا بيو انا هي اشاره بقوله ده فجن سشيما الكتابي من الخلافه ابن مالك يرى لو الكتابي الكافيه الكافيه في الشافيه kan ilmin nawo ya yi shi waƙa ya na ilmin nawo kafin ya yi wannan kulasa wanda kamar ya ya taƙaita ne ya yi amfani da wasu kalmomi ya rage abin saboda alkafi ya fi shafiya baiti dubu biyu ne da ɗari bakwai da tamanin da tamanin da uku baiti nawa kusan dubu uku dubu ɗari bakwai da tamanin da uku بيان الكافية الشافية في منيني إيه الخلاصة وشيكي ودتتي شهرة إلى ألفية ألفية الممالك خلاصة إيه بيتي دبوني دبيو بيتي دبون إيني دا وارا بيو يعني إذا تي إنه إنه أطلقي مجي كرمت شرحان تكو إيه الخلاصة فو ألفية أما الكافية الشافية ita tana da yawa sosai duk da dai ita ma baitoci ne amma kusan dubu uku to a cikin alkafiya lokacin da ya zo yana magana kan wannan matsala ya yi ishara ga matsalar cikin wannan baiti yanzu da inu aqil ya gaya mana ko ya ce ma'akhtilafin ma wa nahwa baminat إياهم الأرض الضرورة اكتبت مع اختلاف ما أي مع اختلاف ما في اللفظ كأشنا الزيدان الدرهم آليتهما هو آليتهما هو هو كي المرأة الدرهم آليتها هو شنو مع اختلاف ما ai ma'a khilafin lafzi a cikin bamirai a bamirul ra'ibi kene na halatta a yi menene duka a kawo su mutasilai kamar kwatankwacin bakin da muka karanta a darsun mu na baya shine cewa na wa dominat iyahumul ardu ko ce dominat iyahumul ardu nan kaga an yi menene nan baminatuhum baminatuhum ba mu ko a ce baminat iyahu ba mun karanta wannan ba to ma'akulatin ma bayanin da muka yi yanzu sannan wana wa baminat iyahum al'adu? shi kuma nan za a kawo shi a cikin barura shi'ariya shine barura tuktabat أي الضريرة استبر ذلك في الشعر مسألة من يقول هذه مع اختلاف ما شنو يلزم يعني مسألة أسامو اتفاق الردة أما مع مع خلاف ما الخلاف في اللفظ وأننا وكلتم ضمير مثنى وأننا وكلتم ضمير مفرد هذا أنسى مصابني هو تو أنا ana ya samun inkisali kuma kamar kwatankwacin dominat iyahumul ardu shi kuma wannan zarura ta waka tana menene tana kawo shi hmm? an murga mun bayani kan wannan baji ko zan wannan baiti hmm. ibn aqil ya bamu wata fa'ida yace wa rubbama athbata hadha albayta ko uthbita hadha albaytu fi ba'd nusakh alfiya wannan baiti da muka karanta yanzu ma akhtilafin ma wa nahwa daminat iyahum al-ardu iyahum al-ardu ad-darura tuktabat yace a cikin wani wasu kofi na alfiya ana sa wannan baiti amma kuma wannan kure ne وليس منها وانا بيتي بارد شكين خلافة الان مني كتن للتاكن ف الكافية الشافية قادم وربما اثبتت قو اثبت هذا البيت في بعض نسخ الالفية وليس منها فانه اشار بقوله اتكن وانا بيت دي نا الكافية الشافية وفي اختلاف ما آه، ونهو ضمنت إياهم الأرض يا إشارة بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله سوى كاو ضميري منفصلي الدجير لواجبين أكاو ضميري متصلي يكن ذو هكا أما تهني الضرورة أواقع duk lokacin da aka ce zarura to cikin waka ake kasancewa ba cikin zube ba wa magana zube ba shine ka kauli bil ba'is al waris al amwat qad baminat mun karanta wannan baiti iyahum al ardu fi dari dahari an gani don abin da yake abin da yake wajibi ana shine a ce baminat humul ardu amma sai aka ce baminat iyahum al ardu sai a cire in nan a sa hum da zaman kai yana hade da baminat wadu amma saboda zarurar shi'iri domin waƙa ta ta miku an halartar da yin haka an gane baitin ya zama da hukunci guda biyu wancan baiti na alkafiyar shafi ina da nana ta wannan don ku ƙara ƙura ya ce wa ƙasa ƙaddama zikiru zalika an batun wannan ya riga ya gabata a karatun baya na'am هذا سمع مقلني اها سو بيتي نجي بيتي لكي جينا سوا وقبل يم نفسي ما ألف ليل تظن نون وقاية وليس قد نظن وقبل أن نسم ألف إليل تظن نونو وقاية وليس قد نظن walaisu ajnabiyyi wannan sabon hukunci ne zai yanzu mun fahimci hukunce-hukuncen ba mai rai masu bai inda ya zamanto wajibi su zamanto mutafilai dukansu biyu a inda kuma yana iya halatta ko yake zama wajibi su zamanto munfasilai eh, mutafilai a samu mutafilai daga cikinsu hmm? da dai sauran hukunce hukunce da muka ji yanzu an rufe wannan babi an dawo yanzu ana magana kan nono lulqaya sannan nono lulqaya din nan ko ne fi'ili ne take iya riska idan fi'ilin nan zai hada da laifa sannan menene hukuncin yadda za suna iya riskan harufa ma wadu yanzu wannan magana ne kan nonul wiqaya abinda ake ce masa nonul wiqaya yace wa qabla yan nafsi gabanin ya da take magana kan mai magana kan mutum mai magana hmm? kan kai wadu ja'alani ya sanya ni ni ya dina nafsu ne ni ne ina ba da labarin kaina bamiri na ne ni shi yasa ake kiransa ياء النفس عمل ايه ده فهو قبل يا النفس هذين دي ساعه ثانيه دلتي وقبل ياء النفس بس بيت يميك ان لمن بيت يميك هل انا اشافي اشافي حمزه يعني وقبل يا النفس اي وقبل ياء النفس مع الفيل تاردي دفيني تو والتزم نون وقايه akan lazimci ambaton ko rubuta nono ya kaya baraba ni hmm? wahaba ni ja'ani an fahimta akramani ba duk yi fi amma ya zo cikin waka ana cewa laifi maimakon laisa ni domin laisa shi ma fi'il ne amma kenan an an ji shi haka ba tare da ne ba tare da nuna lulqaya ba shine ma'anar wannan wa qabla an nafsi ma al fi'l al kuzim wa nuwi qayatin wa laysa qad nuzim ibn aqil yace إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم أي ياء النفس إلي وكتكي مدعين ضمير المتكلم تسارد فئلي ليك فهو لهقته لزوما لهقته نون تسمى نون الوقاية نون وتنون فتم ما لعك يجيرا نون الوقاية نون كارية له قصه ذات رسكيش ذات رسكي منيني يا المتكلم لزوما جثة وجك جثة لزمك أنظر عند سميتها كنا إلى أن تمانون الوقاية وسميت بذلك أنا إلى أنت da wannan suna na nunin kariya li'annaha taqi fi'la min al-kasri domin tana kare fi'ili daga wata fadawa kan wasalin ƙasa, kun san fi'ili babu su babu wasalin ƙasa, shi dai ana masa rufuwa ana masa nasaba ana kuma ɗaure shi ana masa jazma ana magana masa wasali kasa da tasowa an fahimta kamar yadda ismi ba a masa jazma shi kuma fi'ili ba a masa wasali ƙasa to domin a ci gaba da kare mutuncin fili na ƙa'idar cewa shi kasara ba ta samunsa a nan ana bukata a kawo nun da zai sanya masa wannan kariya a faɗe shi ba tare da matsala domin dama akrama ne ko akrama tun da fili mazu ne to kaga sai ka ce akrama yana nan akrama ɗinsa sai kawo ni da za ka goge wannan nun ɗin za ka tilasta wa akrama ya zamanto akrami domin dole ka ce akrami ne an ci mutuncin ne mai sunansa fili a raba shi da asalinsa na rashin fadawa kan kasara na'am ta yanzu nun nun za ka tsare masa wannan mutunci nuna kaya ba za a rika na hau wannan ko kamar mai a wurin kwatankwacin a ce akramani akramani yukurimuni hmm? ni. ni amince dama fili na samun jazma ku kamar izhab da majzum akrim majzum nan ma an shi daga yadda yake ce akrim ni idan babu ni nan wannan jazma dole ka kunce ta ka koma ne ka koma kasara وقد جاء رهسها ما ليس أما نون شاطنون إنن تارد إلي ليس يا زوفة أما ذو مطعين شذوذ يا ذو فسابق عائلة شدود أما أنت فلا قال الشاعر كما يدى شاعريك سواء سوى أنا أدت قومي كعديد السيف إذ ذهب القوم الكرام ليسي ما يكون ليسني ليسني في ليسي عددت قومي كعديد الصيف ناكي متانينا يوم سياكي يوم قاين كفا كمر يوم ياشي إذ ذهب القوم الكرام ليسي وليسني a lokacin da mutanen kirki suka tafi aka bar ni a fage hmm? ya zamanto ni ne kawai na kirki. a nan dai abinda masu sharri suke cewa yana waka ne na so ya gwada muku cewa cikin jama'ar duk shi ne ya fi kowa karamci duk da mutanensa suna da yawa amma ba a samu wani wanda ya ne wanda ya kai shi karinci ba shi ne za a bar mulki ramu din nan a fassarar da masu shara suka yi musu suka yi faɗa shi ne duk ya kirga jama'ar sa amma kuma babu ko ɗaya wanda yake mai karin cewa in ban da shi shi kaɗai an fahimta duk da yawan su nan shi ya zarce kowa karanci shi ne izu izahab alƙaumu alkiramu laifi akwai ma'ana ta biyu kuna iya samun ta nan a cikin sharha ah. to mu abin muke dai anan abin bukatar mu anan ne mahallin shahid laifi maimakon laifin wadu mutum ne. shi ne mana Wa waƙajja a haskun ha ai haskun nuni liƙaya ma'alaita tare da fi'ili laisa amma a matsayin shuzuri kamar yadda ya zo cikin waƙar mai waƙa ko kamar yadda mai waƙa ya ce a datto ƙaune ka adidi tsaiki zahabar ƙaunar kira mu laifi kenan laisa ma yana bukatar nuna lulƙaya idan za a bi ƙa'ida duk lokacin da aka shafi wannan nuna lulƙaya a filin laisa me aka yi a yin shahuzi ba a kyauta ba an gane ku? awo to akwai tawfilu ta'ajjub fa ne ana yake waqtu li fi abin nan menene في أفعل في أفعل في التعجب كو ما أفقره ما أفقره ما أكرمه أكرم به أفعل كو كو أبنا أكرم به أعرف ما أكرمه من جنبي جنبي كان هنا sha'awar ko abin al'adabi irin yawan karamcinka ko darajarsa ko girman ko ga akrim bihi ka nuna al'adabi da mamakin irin yawan karancin saboda kan ana kiransa af'ala da ta'ajjub ko ko af'il bihi da ta'ajjub har yanzu Allah asmi bihum wa absir ka kai mamakin eh mamakin jinsu mamakin ganin su ربه ف دم يدي أفعل في التعجب شي ما أنا بكاتا من الوقاية أنا لازم ترفع كلهم الوقاية با لازم ترفع شي شينما أنا واقتلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا مثالي فتقول ما أفقرني إلى عصي الله ما أسقرني كيما أماكي kwaɗayina ko bukatuwa ta zuwa ga afuwar Allah maɗaukakin sarki in ka ce ma ne a nan nuna shigo kan fi'ilu afala da ta'ajjub na'am ko wa ma afkari nan ba an sa ba sa ba إلا من لا يلتزمها فيه أي من لا يلتزم نون الوقاية في فعل التعجب فيتم معنى فيتم الطريق والصحيح أنها تلزم أما أبدا يمشي إن لمشي هنا بتاعتنا لزمت وتأصل نتعجب بانتني sani ba za ga ga an ishara a hashiya ko domin ya karin bayani ne ka wannan khilafin man yaltazimuha da wanda man la yaltazimuha anan yana cewa ra'al yuna. maluman kufa na nahwu suna ganin an af'ala fi fi'l at-ta'addud ismun ba fi'li bane suna ne an fahimta a wurin maluman kufa أفعل في التعجب اسم النباوي فئل با بينما يرى البصريون أنه فئل الوقت عند معلوم بصر أنه شكي قال أفعل في التعجب فئلين ومن هنا جاء اختلافهم تودق ونن بمبنش فهمت أن يسابقان يسيروا حول اقتران من الوقاية به wato saɓaninsu dangane da ko kewaye da wato kusantuwar nuna lulƙaya da shi fi'ilin ko ismin abla ya ilmatakallime kafin ya ilmatakallim faƙalar alkufiyuna mu tattarin kufa suka ce na ba magana na lulƙaya zan zan ƙazo ne kawai ka ce ma afkari ila afirla an gani. da ka dama ismi yana daukan kasara saboda ga mai ambarin nuna kuma ga lazana a ce zai kare hukuncin fi'ili ba fi'ili bane asali dama ismi ne shi ne la tastari nawo ma astari wa qala al basiruna yajibu an tastarina nawo ma astarani an gane amma maluman basara suka ce a dole ne saboda su aurin su ne ne af'ala fi'ili ne af'ala fi ta'ajjub fi'ili ne ta bari mu tsaya nan ko